biyar ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu wadda ta daidai da sha hudu ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha uku ta miladiya za mu tashi aya ta hamsin da bakwai a cikin karatunmu na suratul na tafsirin alkur'ani a wannan wata na Ramadan mai albarka a cikin suratul a'raf kamar yadda muka yi alkawari kuma kamar yadda tsarinmu ya gabata za mu amsa tambayoyi kafin mu fara karatun insha Allah wannan yana tambayar cewa malam dan Allah za a iya cewa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayin addu'a wato dangana danganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin addu'a a wannan matsala a matsalar yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa matsala ce wanda yake malamai sun yi maganganu a kai har an rubuta tafai a kai daga ciki akwai littafin attawassul wal wasila <clears throat> na sheikh nasiruddin albani akwai kuma al-wasila na sheikh islam ibn taimiyya wannan matsala ce wadda take malamai kamar yadda na ce sun yi bayaninta a annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka a zamaninsa ana tawassuli da shi kuma shi kansa ya yi istishadi da maganar da abu talib yake yi a waƙe yana yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka zo neman roƙon ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa ya yi roƙon ruwa sahabbai ba su shiga gida ba face sun jike ga baki ɗayansu nan take Allah ya saukar da ruwa kuma lokacin da ruwan ya yi yawa yana barna suka dawo suka kawo kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a yana cewa Allahumma hawalaina la alaina idan ya haka da hannunsa sai kaga girgije ya dare nan da ruwan ya ɗauke to wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka lokacin da aka yi ya ga ya ce da abu talib yana da rai da abin zai faranta masa rai ya ce wa zai tunatar da mu magana abu talib sai aka gaya masa waƙar da yake yi da yake cewa yadda yustas kalgama mu bi fi wajhihi ta ma ismatun lil aramili mai farin fuska wanda ake neman shayarwar girgije da wato da alfarmarsa mai ba da kariya ga marayu kuma wato mai ba da ɗauki da tsaro ga waɗanda suke zawarawa duk wannan sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shahid anan yace yustas mu bi wajhihi ana neman shayarwar wato girgije da da da annabi sallallahu alaihi wasallam da alfarmarsa wannan tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacce ne a zamanin rayuwarsa sahabbai suna zuwa suna yin istisqa'i da shi amma bayan rasuwarsa saidina umar da ya zo wajen roƙon ruwa ya ce ya allah mun kasance muna tawassuli da annabinka ka shayar da mu ruwa sai ka shayar da mu yanzu muna tawassuli da baffan annabinka allah ka shayar da mu sai ya ce ma abbas wanda shine baffan annabi sallallahu alaihi wasallam tashi ya abbas ka yi addu'a sai abbas ya yi tawassuli to wannan shine malamai suka ce wannan ya nuna cewar tawassuli da ake da annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa amma bayansa sai dai a yi tawassuli da abubuwan da ya nuna ayi da su kaga kamar wannan aka yi tawassuli da abbas saboda kusancinsa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam domin babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka ce sai sai na umar ya ce muna tawassuli gare ka da babban manzanka sallallahu alaihi wasallam sai tashi ya tawassuli a ya ce ma abbas ya tashi ya addu'a to wannan shine tawassuli wanda yake mashru'i amma a ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan an ɗauke shi a babin iqsam babin iqsam wato yin magiya ma Allah shi ko Allah ba a magiya gare shi ba a yi akan Allah zai yi abu sai da sunan Allah ko da sifarsa amma an ruwaito daga Imam Ahmad ya ce idan za a yi da wani ba Allah ba to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan riwaya ce a matsabar Imam Ahmad amma jamahirin malamai sun tafi akan cewar idan za a yi iqsam ba a yi da wani in ba da Allah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda duk zai yi rantsuwa ya yi rantsuwa da Allah ko ya shiru saboda haka shi cewa dan wani wannan babinsa sa babin rantsuwa ne babin magiya babin rantsuwa ne ba a yi da wani sai da Allah da sunansa ko da sifar Allah saboda haka ba a cewa dan annabi salawatullahi wa salamuhu alai kayi kaza kamar yadda ba za ka ce na rantsi da annabi ba saboda duk babin su babi ɗaya ne saboda haka abinda sunna ta koyar idan za ka yi addu'a ka yi tawassuli da soyayyar da abin da yake aiki ne da ya danganci annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce dan san da nake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko dan san mumine ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko dan san Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ce san Allah wannan sifar Allah ne in ka ce dan san Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sifar Allah ne dan girmamawar da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sifar Allah ne in ka ce dan soyayya ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tawassuli ne da aikin imani wanda ana yin tawassuli da ayyuka na imani dan imani na da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ana yi amma dan kayi da zatinsa salawatullahi wasalamu alai wannan bai zo ba daga koyarwar magabata kuma gashi ijma'in sahabbai ya nuna kamar yadda sayyidina Umar yayi ya nuna kan cewar ba a tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rayuwarsa kamar yadda wannan hadisi na istisqa'i ya nuna wallahu ta'ala a'lam wannan yace a ina son amin bayani dangane da faɗin Allah tabarakallahu rabbul alamin ita da sauran inda Allah ya yabi kansa da kuma faɗin Allah jalla wa'ala wala wala tazidu zalimina illa tabara to ni ban gane tambayar tasa ba me alaka tabarakallahu rabbul alamin da kuma wala tazidil zalimina illa tabara babu tanakudi a cikin wannan kan cewar alkhairin Allah ya yawaita da kuma addu'ar da annabi Nuhu yayi kan cewa kada ya ƙara ma muminai face halaka kada ya ƙara ma azzalimai face halaka wannan babu babu tanakudi domin yana daga cikin rahamar Allah kan ya halakar da da azzalimai saboda azzalimai idan aka kyale su a bayan ƙasa ba abin da za su yi illa barna barna kuma ta saba da rahamar Allah barnar ba za ta tsaya a kansu ba za ta kai ga halitta za ta kai ga hatta ma waɗanda ba su da rai domin hatta ƙasa tana cutuwa da zalincin azzalumai a bayanta saboda haka wannan yana daga cikin abin da za a yi abin da za a wato abin ayaba Allah a kansa ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce a adabirul ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya yanke bayan azzalumai kuma dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai abin a Allah ne Allah ya kawo karshen zalincin azzalumai abin yabo ne ga Allah Allah madaukakin sarki ya kawo karshen zalincin azzalumai domin shi zalunci abu ne wanda yake yana cikin asalin ɗabi'a kowa baya son ba wanda yake son zalunci hankali baya son sa shari'a bata ta son na'am tabara a a to ai daban ne wannan attabar daga wabar ne na halaka wannan kuwa tabaraka daga baraka ne daga baraka ne baraka yubariku ida idza kathura alkhair ai akwai bambanci can akwai kaulasan nan ku babu kaulasan a cikin maddar kalmar din to in haka ne kenan in haka ne nufinsa wannan nau'i ne na ijtihadi in kuma yana nufin wannan tanaqub din ne kamar da muka ambata daga farko shine dai bayani ambaton Allah ya gudana a harshen Hausawa idan wani abu na masifa ya faru sai su ce subhanallahi la ilaha illallah inna lillahi a'udhu billahi ya salam da sauransu shin menene matsayin hakan ya dace da sunna ambaton Allah ya dace da sunna a koyaushe mutum ya ga wani abu ko mai bashi mamaki ko mai kayatar da shi ko mai tayan masa da hankali in ya ambaci sunan Allah ya dace ambatan sunan Allah a cikin dukkan wani abu ya dace saboda sunan Allah mai tarin albarka ne sai dai akwai wurare da aka keɓance irin ambatan Allah da za a kamar idan musiba ta faru mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ita ce kalmar da ake ce ma al'istirja, wato istirja'i neman komawa ga Allah ne mutum idan musiba ta same shi ya ce da mu da mu na Allah ne kuma gare shi ake mayar da mu shine ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to idan musiba ta samu haka ake idan kuma abu wanda yake kyakkyawa ya same ka wanda kake ta kauna Allah madaukakin sarki ya baka ya cimma muradinka ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda da ni'imarsa kyawawan abubuwa suke tabbata idan kuma ka nema abun bai tabbata ba bai zo yadda kake bukata kake fata ba shi ma dai ka gode ma Allah kace alhamdulillah ala kulli hal dukkan yabo ya tabbata ga Allah a kowane hali sawa'un na samu ko ban samu ba nayi yabo ga Allah to babu laifi yin sannan ana yin tasbihi lokacin lokacin ban mamaki ana yin tasbihi na ban mamaki kamar yadda ayoyin alkur'ani sun nuna a wurare daban-daban kamar yadda Allah ta'ala yake cewa subhanaka hadha buhtanun azim wato sahabbai yayin da suka ji an yi ma'aisha wato kazafi kamata ya ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka wato suna mamakin irin wannan abu a ce ya faru ga wannan tsarkakakkan mata matar wannan babba daga cikin banyan bayan Allah a ce an wato an jefe ta da wannan kazafi saboda haka su ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah suna tsarkake Allah suna nisanta afkuwar wannan abin gare ta saboda haka tasbihi ma ana yin sa lokacin al lokacin wato ganin abu wanda yake na ban mamaki sannan bayan yayi addu'a Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar sa gare mu gabaki daya yace akan ayar lillahul khalqu wal amr ina da shubuha don Allah ai min bayani shine ya zan hada ayar da hada kwayar halittar namiji da mace a samu da ya zan hada da kuma genetically engineered fruits sannan tambaya ta ta biyu ni ɗalibi ne ina ganin lectures na wasu malamai shine nake neman haske a kansu shin malaman sunna ne zan iya sauraron wasu su ne abdulrahim green dr bilal phillips zakir naik yasir fazaga abdulhamid quick mun goda allah ya ƙara buɗi na ilimi basira da fahimta to wannan cewar lahul khalqu wal amr da kuma cewar wato ana hada dugon rai wato dugon mani na namiji da dugon wato abin da yake sinadarin da ke jikin mace sannan da haka ake samun ɗa babu ta naƙube a cikin wannan babu tufka da warwara Allah ya ce halitta ta sace shi yake halitta wannan bai kore cewar Allah yana halittar bisa tsari ba bisa asbab amma ba sa tabbata sai da ikon Allah ba sa tabbata sai da ikon Allah domin Allah maɗaukakin sarki bai ba ma wani abu iko da kan kansa ba da kashin kansa wanda cewa shi ne zai domin za ka iya yanzu ina jin mutanen da suke yin chest tube baby waɗanda suke zuwa a ɗauki a ruwan mijinsu sannan a ɗauki ƙwai daga jikin ita matar sannan a zo a haɗa sun san irin abin da yake faruwa yawanci a yi a gwada a ga kan cewar haɗuwar za ta yi cikin zai haɗu ko ba zai haɗu ba a yi a gwada bai yi ba a sake yi a gwada bai yi ba wani lokaci kuma daga an yi sau ɗaya ɗin sai ayi. yi to wa sa a lokacin da aka yi sau goma bai yi ba sai a da aka yi sau ɗayan sannan ya yi wa ya ba da ikon wannan ikon kaga Allah ne saboda komai sai da izinin Allah kamar yadda zamu gani a cikin wannan ayar wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wato gari wanda yake kyakkyawa shukokinsa sai su fito bi idni rabbih da izinin ubangijinsa kaga shuka za ta fito da izinin Allah amma kaga Allah ya ce wallahu ambatakum an Allah ta'ala ya ce fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in muka fitar da dukkan shuka na komai in Allah ya dangana abin gare shi baya bukatar ce da izinin sa tunda dama shine din ne yayi amma Allah ya jingina aikin ya zuwa ga asbab sai ya kayyade cewa da izinin Allah yake tabbata saboda haka wannan dukkan abin da yake faruwa hatta na su a canjawar jeans da ake yi domin a hada a samu wani nau'i na wato 'ya'yan itatuwa masu ɗanɗano daban duk wannan yana faruwa ne da izinin Allah duk wannan yana faruwa ne da izinin Allah saboda haka asbab suna tabbata amma da izinin Allah ba da kashin kansu ba na'am to mun wuce iyaka ba an faɗakar da mu saboda haka za mu tashi karatu mu aya ta hamsin da bakwai insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا huwa alladhi yursilu riyaha Allah shine wannan wanda yake aiko da iska bushran bayna yaday rahmatihi mai yin albushir gabanin saukar rahamarsa hatta idza aqallat sahaban thiqala har sai yayin da iskar da iskar ta dauki girgije mai nauyi suqnahu li baladin mayyitin sai muka kora wannan girgije ya zuwa ga gari wanda yake kasashe fa anzalna bihi alma sai muka saukar da ruwa sai muka saukar da ruwa da wato wannan wanda yake daga cikin wannan girgijan fa bi bihi min kulli thamarat sai muka fitar da dukkan wato ‘ya'yan itatuwa masu daɗi da wannan ruwan, kazalika nukhrijul mauta, tamkar haka ne kamar yadda muka yi wannan haka muke fitar da matattu la'allakum tazakkarun domin kowa astu. wannan yana daga cikin athar gurabu na rahamar Allah domin kamar yadda Allah ya ce inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin lalle ita rahamar Allah makusanciya ce ga masu ihsani to ga rahamar Allah wadda take a kusance take domin yanda Allah yake saukar da ruwa ya rayar da gari bayan da ya kekashe bayan mutane sun rasa abin da za su ci wanda ruwa shine sanadin arziki ruwa shine abin da yake kawo abinci wanda daga ci ne mutane za su ci dabbobinsu su ci iya su sha dabbobinsu ma su sha sannan arziki ya tabbata a bayan ƙasa wannan alama ce wato wannan misali ne daga cikin misalin rahamar Allah jalla wa'ala to shi yasa sai Allah ya atsafin irin abu wato sifofinsa sifofin ayyukansa kamar yadda yake shine ya halicci rana da wata da taurari ya hore su da al'amarinsa haka kuma shine wanda yake saukar da yake koro yake aiko da iska iskar an kawo ta a sigar jam'i aka ce riyah to amma a hausa tun da jinsi ce muna cewa iska ishara ne ga inda iska take hada hadari ita ke tayar da hadari domin iska tana bugo eh, wato Allah ya sanya ta da jam'i domin tana zuwa ta fuska daban-daban ta kudu ta zo ta arewa ta zo ita ce wadda take tayar da girgije Allah a cikin kira'ar nan ta zo bushran baina yadai rahmati an sifanta iskar da cewa ita ce mai yin albushir gabanin saukar rahamarsa domin yayin da aka ga iska tana kadawa ar aka ga iska ta soma kadawa to sai mutane su soma farin ciki la'alla wannan iskar za ta tike ya zuwa ga samun hadiri daga hadirin za a samu za a samu shayarwar ruwa to wannan bisharar tana daga cikin abin da Allah yake sifantawa wanda ya sanya ta a cikin ɗabi'ar mutane suna samun wannan daga zarar sun ga bugawa iska ruwa ruwa zai zo iska tana albishir na saukar ruwa sai ga mutane sun shiga sun cike sun zamanto cike da farin ciki cewa ɗauki zai zo cewa alghaith wato saukar wato saukar agaji na Allah na ruwan sama zai sauko waɗansu sun karanta wannan ba bushir ba su karanta ta da bushran ba akwai kira'a daban-daban masu yawa har wajen guda bakwai wanda suke mafi mashhurin riwayoyi daga cikin kira'o'i sabi'iya guda uku ne nushuran baina yaday rahmatihi da nushran baina yaday rahmatihi da bushran baina yaday rahmatihi nushuran wato Allah yana aiko da iska mai wawwatsawa domin tana wawwatsa tana warwa wato tana watsa giragizai ta warwatsa su ta bugo ta nan ta bugo ta can su zamanto a watse sannan kuma sai ta haɗe su yanda Allah yake sifanta yake yin ruwa kaga wannan asbab ne Allah yana da ikon ya sauko da ruwa kawai da kun fayakun amma sai Allah ya tsara tsarin cewar da iska zai da Allah madaukakin sarki iska yake aikowa wannan iskar ya sifanta a ta a wani waje da cewa lawaqih mai yin baye saboda abinda iskar take idan ta bugo sai ta kwashi a wato a hayaki tururi na ruwa wanda yake a bayan ƙasa ta haɗa shi tare da ƙura tare da ƙasa wannan shine talqih din wannan haɗa wato tururin ruwa din da take yi tare da ƙura wanda sannan wanda shine talqih din da Allah ya sifanta iskar da shi kuma shine annushur din yadda take kawo shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa fatuthiru sahaban sai ta warwa sai ta watsa wato giragizai sune wannan ruwan wanda ya haɗe tare da ƙura ta wawwatsa shi in suka warwatsu sai kuma ga sun so haɗuwa wannan wannan tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya yana daga cikin shi ne ya sifanta shi da cewa bushran shine yake kawo ma mutane bishara sai su so ma albushin da cewa ruwa zai sauka a wata kira'ar kuma aka ce mata nushran ita iskar mai tayar wato eh, aka sifanta ta da cewa eh, da cewa nushran masdari ne na wato an shara insharan na nashara nashran wa nushran idan aka tayar da rai aka tayar da abu bayan mutuwarsa domin ita iskar abin da take yi yayin da ta tayar da girgije ya yi sama aka kwararo da ruwa daga sama ƙarshen abin da zai faru shine wannan ruwan sai ya rayar da gari wanda yake ƙeƙasashe matacce ya zamanto ya rayu ya zamanto kore shar to kaga iska ce amma ƙarshenta ta zamanto mai rayarwa mai kawo rayuwa bayan ƙeƙashewa saboda haka wani daga cikin gwaninta ta alkur'ani kalma ce guda ɗaya aka yi mata ƙira'a daban-daban wadda kowace kira'ar ta kara wata ma'ana wadda wata ƙira'ar bata kawo ba kaga in ka karanta ta da nushuran ta kawo ta kawo fassarar sifar yadda iskar take bugowa ne yadda iskar take tasowa ta fuska daban-daban in kuma ka karanta ta da cewa bushran ta kawo da sifar yadda iskar take sanya farin ciki a cikin zukata wanda bugawarta shine yake kamar kaddam kamar wato mara wato kamar bude kofar saukar ruwa ne kamar yin mara bane da saukar ruwa in kuma ka fassara ta da cewa nushran akan masdari abinda iskar a ƙarshen al'amari take yi na cewa tana kawo rayuwa a ƙasa bayan da ƙasar ta zama toke ƙasarsa sannan a cikin wannan akwai ijazi na ilimi domin Allah maɗaukakin sarki ya sifanta iskar da cewa idan ta zo wato tana yada idan ta zo tana bugawa a bugawar da take yi tana hada wato girgije sannan kuma sai ta ɗauki girgijen yayi sama kaga da ta ce hatta idan aƙallar sahaban fiƙala har sai da ta ɗauki wato girgije mai nauyi wanda yake nuna yayin da girgijen ya haɗu iska ce take ɗaga shi idan iska ta ɗaga shi nauyinsa ya yi nauyi yanzu ilimi ya tabbatar da cewa abin da yake faruwa kenan idan iska ta tuho ta rinka a wato za ta samu ruwa na teku da ruwa wanda yake a kwance a bayan ƙasa ta turara shi da turiri ta buga shi ya haɗu tare da ƙura sai ya zamanto girgije tun yana siriri yana haɗuwa da juna yana haɗuwa da juna har ya zamanto ya yi nauyi sannan kuma in ta taho tana yayin da ya nauyi sai ta ɗauke shi ta sama da shi yayin da ya sama ya je wani waje wanda yake mai tsananin sanyi kamar yanda wato a yayin da a kamar yadda yayin da tururi na ruwa in ka tafasa ruwa ya yi tururi in ya haɗu da murfi na in ya haɗu da murfin tukunya kaga saboda murfin ba shi da zafi yana da sanyi game da shi ruwan da yake ƙasa sai ka ga wannan tururin ya zama to ruwa sai ga ruwa yana sai dugowa to tamkar haka ne fa yake faruwa idan iskar ta yi sama can sama akwai sanyi wannan iskar da aka turara ta da zafin ƙasa yayin da ta yi sama ta haɗu da wannan sanyin to sai kuma ta sai kuma girgijen sai ya rushe ya fado ya kwararo da haka za ka rinka ganin ruwan yana kwarara min khilalihi daga tsakanin girgijan ko daga nesa in kaga hadiri in ana ruwa a sama sai ka ga kamar alamar wato hadirin ne wani baki ne yake towa daga sama yake yin kasa gashi ruwa ba shi da kala amma kamar hadirin ne yake kala baki kiri yake sauka daga sama yake yin kasa to haka alkur'ani ya sifanta wannan tare da cewa ilimin zamani bai kai ba a wannan ilimi bai kai ba a wannan zamanin ba wanda ya hau sama ya ga yanda iska ba wanda ya san ba wanda ya hau sama ya ga yanda iska take har hada wato girgije sannan take ɗaukansa ta yi gammansa ta yi sama da shi sannan kuma ruwa ya faɗo daga nan amma yayin da ya zamanto bayani ne daga wanda yake shine mahalicci da ya sanya wannan ya bayyana shi ga bawansa sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bayyana ya zamanto alama daga cikin alamomin annabcin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai da yawa waɗanda suke masana ilimin zamani da suka karanta wannan suka ga yanda ilimin sanin yanayi abinda ake cewa ma ilimin meteorology bai kai ya zuwa ga sanin yadda ake yin ruwa ba sai a cikin eh, shekarun nan da ba su daɗe ba a ga kan cewa tun shekara dubu da ɗari hudu bayani ya zo a cikin alkur'ani na yadda allah maɗaukakin sarki yake saukar da ruwa kuma aka bayyana ga mutane da hankalinsu da ibara wanda su zai iya ganewa wannan ya nuna mu'jiza ta alkur'ani Allah ta'ala ya ce hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin sai muka kora shi ya zuwa ga gari wanda yake ke kasashe nan an yi aka kawo ibarar da korawa kaga korawa ga abin da kana kora abin da yake yana tafiya ne kamar yadda zaka ce ka kora dabba saboda tana da kafarta inda baya tafiya za a ce ja ne amma Allah bai ce ja ba tamkar shi girgije din yana da kafa da yake tafiya Allah ne yake kora shi da kafarsa wanda yake tafiya wanda yake kuma ilimin zamani ya bayyana tasirin iska wajen tafiya da wajen yin yadda take tafiya da girgije kamar ita ce tayarsa take motsa shi yana tafiya da umarnin Allah domin za ka ga Allah maɗaukakin sarki yana yin eh, eh, wato yana kora girgije ai ruwa a nan aka ga an tsallake nan ba a ruwa ba sannan a tsallake a ruwa a can kasancewa yana tafiya yana rataya da iradar Allah jalla wa ne cewa Allah yana kora shi ya zuwa ga gari wanda yake ke kasashe libaladin mayyit fa anzalna bihi alma sai muka saukar da ruwa da wato a wannan garin yayin da Allah madaukakin sarki rahamarsa ta rataya da rayar da wato wannan kekasasshen gari sai Allah ya saukar da ruwa a wannan garin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratun rum Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaba فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون idan Allah ya samu idan Allah ya wato zubar da ya kwararar da ya kwararo da ruwan ga wanda ya so daga cikin bayinsa sai ga suna yin albishir suna farin ciki wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi lamublisin da kafin nan kafin a saukan musu da ruwan sun kasance a cikin ɗebewar hasu da ganin cewar sun riga sun halaka Allah ya ce da a ce ya aiko da ruwan wala in arsalnahu wala in arsalnahu fara'ahu musfarran la zallu min ba'dihi yakfurun da ku an aiko iskar ta zamanto wato iska ce wadda take mai zafi mai kawo azaba wadda zaka ganta ruwan toka wadda take ruwan wadda zaka ganta a ruwan rawaya to a lokacin nan sun san wannan ruwa wannan iska ba da rahama ta zo ba farawo la zallu min ba'dihi yakfurun sai su wayi gari suna butulce ma Allah su rinka mugusta zato ga Allah bayan kuma sun manta da cewa Allah shine ya shayar da su a shahid wani yana nuna cewa Allah yana shayar da ruwa ga garin da ya so yayin da ya so da ikonsa da kudurarsa da wannan tsari wanda yake shine wanda yake nasa ne to kaga anan wajen da yake Allah yana bayyana asbab din ne kuma yana dangana aikin gare shi ba ambaci kan cewa da izinin Allah ba saboda dama an dangana cewa al'amarin Allah ne yake yi to illar ilimin zamani shine za a faɗi abubuwan ba za a faɗi mai yi ba bayan kuma mai yin shine Allah ai ta faɗa in an ce wai me yake faruwa da wannan ne wa yake yin wannan ne wani tsari sai a ce nature haka nature ta tsara natural forces ita wannan nature din ba a faɗe ta ba mutum ce aljance ce mece ce babu zendu babu wanda zai bayyana maka amma ba wani abu bane don gudu ne ya zuwa ga jingina abu ya zuwa ga mahaliccinsa na hakika wanda yake shine Allah jalla wa ala to Allah madaukakin sarki yace fa akhrajna bihi min kulli thamarat Allah ya fitar da wannan ruwan daga dukkan dadadan abubuwa dukkan tsirrai da da sabanin dandanansu yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul ana shayar da su da ruwa guda ɗaya amma mun fifita sashi akan sashi wajen dandano da ruwan kaga wani abu mai daci wani abu mai zaki wani abu mai bauri مي wani abu mai tsami tsami wani abu mai daci daci wani abu mai wani irin ɗanɗano daban kamar kwala kowanne da irin nasa daga ruwa guda ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya fitar musu da ya shayar da su da ruwa guda ɗaya wanda yake wannan yana daga cikin kudura Allah jalla wa'ala to Allah ya ce zalika nukhrijul mauta tamkar haka muke rayar da matattu la'allakum tadhakkarun domin ku wa'astu wato kamar yadda Allah yake saukar da ruwan nan ƙasa wadda take baladin mayyit ƙasa gari wanda yake ke kasashe shine matacce ma'anar mutuwarsa ai kashewarsa kamar yadda yake ke kasashe matacce idan aka yi ruwa sai ka ga ya koma kore shar shuka ta so ma fitowa to kamar haka Allah yake ya ce haka muke rayar da matattu domin babu bambanci an bunne mutane a cikin ƙasa kamar yadda a cikin ƙasa baka sani ba kana tafiya kana taka ƙwayar ciyawa ƙwayar tafasa ƙwayar yalo ƙwayar wane ne gashi nan baka san ba kai ka ajiye ba Allah ne ya zo ya ajiye shi a wajen sai ai ruwa ana yin ruwa sai ga Allah ya fitar da shi dan ajiyar Allah ce yin Allah ne to yanda Allah yake rayar da wannan kowa ma a ƙasa akwai inda aka ajiye shi kowa akwai a inda aka ajiye shi haka idan umarnin Allah ya zo na a rayar da mutane bayan mutuwarsu sai Allah ya ce ku tashi sai kaga duk an taso kamar yadda to Allah yake yin wannan duk shekara yayin da aka yi ruwan sama Allah yake rayar da ƙasa bayan mutuwarta haka in lokacin tashi yayi bayan mutuwa haka Allah zai rayar da wannan a cikin yadda Allah ya tsara halittarsa yake saukar da ruwa ya rayar da gari bayan ya mutu a ciki Allah ya yi wannan ne domin ya nuna mana ba wai ta hanyar nan ne kaɗai Allah zai azurta mu ba Allah zai iya azurta mu ta hanyoyi daban-daban amma Allah ya zaɓi wannan hanyar domin mai tunani mai izina cewa to ai kamar yadda Allah yake yin wannan rayarwar bayan mutuwa to idan ya ce zai rayar da mu bayan mun mutu Allah mai iko ne akan yi wannan to shine ya sa mu yi wannan kiyasu tamfil mu kamanta wannan abin da yake faruwa da abin da Allah ya gaya mana wanda ba mu gani ba mu ga kan cewar wanda yake da iko akan yin wannan wanda muke gani yana da iko akan yi wannan wanda ba gani ba wanda ya ba mu labari to amma wannan a Allah ya yi wannan misalin ne domin mutane su masu wa'astuwa la'allakum tadhakkarun ko tadhakkarun kira'a biyu wato la'allakum ta tatadhakkarun ko la'allakum tadhakkarun duk ko ka shafe ta din ɗaya ko ka batta duk ma'anarta shine domin ana ƙaunar wato ko wa'astu ai wato Allah ya yi wannan tsarin ne na halitta ba wai dan kawai ya nuna ba wai dan kawai cewa ita ce kadai hanyar da za a shayar da mu daga ruwa daga sama ba ba wai kuma dan waɗansu forces waɗansu tsari na duniya shine ya ta kan cewa dole a yi haka ba a'a Allah daga cikin hikimar da ya tsara abinsa a haka domin a samu wa'azi saboda haka sau da yawa abubuwan da suke gudana wanda za a je a karanta su a cikin ilimin physics ko a cikin ilimin geography ko a cikin ilimin meteorology ko a cikin ilimin biology da sauransu kai kana ganin kana karanta wai physical da biological laws ne kana ta ganin a lissafi da yadda tsarin yake shi ko Allah hikimarsa a cikin wannan babbar ɗaya daga cikin fuskokin hikimarsa shine domin a wa'astu domin mutum ya karanta ya yi amfani da wannan domin dalala akan kudurar Allah domin dalala akan samuwar Allah domin dalala akan gaskata abin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata ka duba abin da ka sani kai kiyasinsa da abin da baka sani baka ce duk babin su ka tabbatar domin kiyasi yana ɗaya daga cikin tunani na hankali wanda kwakwalwa take aiki da shi kwakwalwa tana amfani da abin da ake kira analogy abin da suka yi kama da juna ka ba su hukunci daya abin da suka yi saɓani ba su kama da juna ba ka ba su hukunci daban yayin da mutum zai haɗa abubuwa da suka yi kama guda ya zamanto ya ba su hukunci na daban to wannan dalili ne akan gurbatar hankalinsa da rashin ingancin tunaninsa to shi yasa Allah yake amfani da wannan kaga a wannan kazalika dinnan da ya kawo ta tashbihi ce tamkar haka domin ka nuna kan cewa anan akwai kiyasi wato kamar yanda wannan wato saukar da ruwa da ake fitar da tsirrai da shi yake rayar da matattu to haka zalika Allah da ya ce zai rayar da matattu shi ma zai yi kamar yadda ya alkawarta saboda haka wannan zai sanya wa mutane su tunani su gane gaskiyar alkawarin Allah jalla wa'ala na'am Allah ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih gari wanda yake kyakkyawa mai ƙasa wadda take kyakkyawa yakhruju nabatuhu bi idni rabbih shukokinsa sai su fito bi idni rabbih da iznin ubangijinsa wallazi khabutha la yakhruju illa nakida gari ka wanda yake mummuna mai ƙasa wadda take ba kyakkyawa ba la yakhruju illa nakida ba abin da yake baya fitowa tsirran ba sa tsiri shukar ba ta fitowa illa na kida sai da kyar da kyar za ga wata shuka ta fito kuma ba mai amfani ba kazalika nusarriful ayati tamkar haka yanda muka sanya garuruwa daban-daban da ruwa guda ɗaya amma natijar da take zuwa wato natijar saukar ruwan a kowanne take zamantowa daban to haka nan ne muke jujjuya ayoyinmu liƙaumin yashkurun ga mutane waɗanda suke masu godiya ga Allah wannan shi ma abu ne wanda yake ɗabi'a muna gani za ka ga an saukar da ruwa ka ga wani waje ciyayi sun fito masu yawa ga ni'ima wani waje kuma ƙasa ce kamar waccan amma sai ka ga da kyar ciyawa za ta fito in ma ta fito sai ka ga iyakarta ba ta fi tsawon ɗan yatsa ba har ai damunar a gama ba ta wuce nan ba wannan abu ne wanda yake ana gani saboda haka allah maɗaukakin sarki ya ce kamar haka yake jujjuya aya domin ya nuna cewar yayin da ya saukar da ruwa wanda yake ishara ne ga rahamar Allah ba kowa ne wannan rahamar take amfana ba wani saboda shi Allah ya yi shi tsayibi ne kyakkyawa ne mai kyakkyawan baɗini ne mai kyakkyawan aniya ne mai kyakkyawan zuciya ce sai ya karɓi wannan rahama ta Allah ya amfana da ita wani kuma ba zai damu da wannan ba akan wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana misali babin dai babin kiyasi domin a cikin saukar da ruwa akwai nau'i kiyasi guda biyu kiyasi na farko shine kamar yadda Allah yake rayar da ƙasa bayan mutuwar ta yayin da ya saukar da ruwa haka Allah yake rayar da matattu bayan mutuwarsu ranar alkiyama kamar yadda za a yi ruwa daga sama haka umarnin Allah zai zo mutane su fito kiyasi na farko kenan kiyasi na biyu shine kamar yadda ruwa idan ya sauko zai amfani wata ƙasar za ta amfana da shi wata ƙasar ba za ta amfana ba haka idan Allah ya saukar da wahayi wanda shine kamar ruwa daga sama waɗansu zukata za su amfana waɗansu kuma ba za su amfana ba shine Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari a cikin as-sahihain yace mathalu ma ba'athani Allah ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm kamathali ghaythan kamathali ghaythan kamathali ghayth asaba ardan fakana minha fakana minha asaba ardan wato misalin abinda Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi na ilimi da shiriya wato kamar misalin ruwa ne asaba ardan ya samu ƙasa daga cikin ƙasar akwai wadda take fakana minha tayyiban akwai wadda take wato kyakkyawa au kama qala alaihi salatu wassalam Amsa Katilma ta shanya ruwan fa anbatat alkala alkala wal ushbal kathir sai ta fitar da wato abincin dabba wanda yake ɗanye da busasshe wal ushbal kathir da kuma abinci wanda yake danye kore shar wa kana minha ajadib daga ciki akwai wadda take sandararriya amsa katilma ta rike wannan ruwan fa ah, nafa Allahu bihin nas Allah ya amfani mutane da shi fa suka sha wa sharibu fa sharibu wa saqau wa zara'u suka sha ruwan suka shayar da suka shayar da shukar su suka shayar da dabbobinsu suka shayar da shukarsu wa kana minha ha ƙi'an akwai kuma wajen daga cikin ƙasar akwai waje take fakoce shimfiɗaɗɗa shimfiɗaɗɗa sikulma sikulma wa la bitul kala ba ta shan ruwan saboda flat take ruwan yana zuwa kawai sai ya kwarare ya tafi wala bitul kala ba ta tsotse shi ballantana wani amfani ya fito ya ce fadhalika mathalu ma ba'athani Allah ta'ala bihi min huda wannan shine misalin abinda Allah ya aiko da shi na shari'a wanda wanda ya karɓi ruwan fa'alima wa allam ya samu sani da wannan ilimin shine kamar ruwan kenan ƙasar da ta tsotse ruwan ta fitar da amfani mutane suka amfana da shi wata kuma bata tsotse ruwan ba sai ta riƙe ruwan mutane suka zo suka sha ruwan suka shayar da dabbobinsu suka shayar da shukarsu kaga mutanen da suka samu sani kenan suka rike ilimin ake komowa wajen su a amfana da ilimin wa man lam yarfa bi dhalika ra'sa da wanda yake kuma shi bai damu ma da wannan ba shine kasa wanda take fako ruwa ya zo ya kwarare ya ruwa ya zo ya kwarara kamar yadda yake kwarara a waccan kasar da ta amfana amma ita ruwa da ya kwarara sai ya tafi wanda yake shine bai damu da ilimin da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yarfa bi ra'sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai bai daga kansa ma ya kalli wannan ilimin ba bai amfana da shi ba to wannan shine misalin yadda Allah madaukakin sarki yake amfanar mutane da wahayi da yanda yake kuma waɗansu saboda mummunan zuciyarsu ba sa amfana da wannan wahayi kaga ya sifanta cewar wanda suke akwai ƙasa wadda take fakana min hatsayi ba akwai wadda take mai wato kyakkyawa ishara ya zuwa ga me ya zuwa ga kyan zuciya wanda yake da kyakkyawar aniya da kyan zuciya da karba wato da karba daga Allah shine wanda yake zai karbi ilimi ya koye shi ya aiki da shi ya koyar da shi to tamkar wato ƙasa ce wadda take mai tsarki kyakkyawa ta tsotsa ruwa ta fitar da tsirrai har tsirin nan ya zamanto ya banya har ya kai ya zuwa ga yayi wato abinci ya kwaya ta fito mutane su ai girbi mutane su amfana ya zamanto shine sanadiyar rayuwarsu domin ilimi shine sanadiyar rayuwar zukata to yayin da mutum ya rike shi ya aiki da shi ya isar da shi ga waɗanda ba sani ba ya rayar da su ya rayar da su ko kuma ya rike wannan waɗansu malamai sun ce wanda ya samu wanda wato don an faɗi kaga kashi uku ne na ƙasar kashi biyu masu amfani ne kashi ɗaya shine mara amfani kashi na farko daga cikin kashi biyu masu amfani shine wanda ya tso ƙasar da ta tsotsa ruwan ta canza shi har ya fitar da amfani to wannan su ne alfukaha waɗanda suke sun koyi wato man faquha fi dinillah ya fahimci addinin Allah wato ya karanta wahayi ya karanta alkitabu sunna ya fahimci alkitabu sunna ya fahimci yadda za a tabbaka alkitabu sunna suka zamanto su ne masu nuna wa mutane yadda za su bauta ma Allah ha'u kenan na biyu kuma su ma waɗanda suke kasa ce mai amfani ita ba ta tsotse ruwa domin shine ma'anar wato wato aljadb dan shine ma ake ce ma wato a fari ake ce ma yayin da ake fari ake ce masa aljad kasar ba ta tsotsa ruwan amma ta rike shi ta rike shi domin ba kwari bace wato kwari ce ba shimfidadda bace wanda yake ruwan kawai zai tafi ta rike ruwan ba ta tsotse shi ba har mutane suka zo suka amfana da ruwan saboda haka waɗannan waɗanda suke sun san alkitabu wa sunna duk da yake ba su da zurfin fikihu a ciki amma sun kiyaye shi sun kiyaye sanin ilimin alkur'ani da qira'at da ilimin da sanin ilimin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kiyaye shi duk da ba su da ikon su istinbadi kamar waɗancan na farko na fuka wanda za su tsotsa ruwa amma sun riƙe shi sun rike ma al'umma iliminta za a komo wajen su a sani a aiki da ilimin domin akwai waɗansu malamai wanda yake suna da sanin amma ba za su iya aiwatar da shi akan waƙi ba saboda fahimtar su ba ta da zurfin kismi na farko shi yasa imam malik yake cewa alfaqih malami faqihi ba shine wanda ya san cewa wannan halal ne wannan haram bane ko kuma wannan daidai ne wannan ba daidai bane malami faqihi shine yayin da abubuwa suka haɗu dukkaninsu masu amfani ne ya gane wanne ne ya fi wani amfani ko kuma abubuwa biyu suka faru suka haɗu dukkaninsu masu cuta ne ya gane wanne ne ya fi tsananin cuta ya kyale shi ya zai ga mai saukin cuta shi ne wato fiƙihul aulawiyat wannan ne ainihin fiƙihu to saboda haka kaga dukkanin su guda biyu akan alkhairi suke da wanda ya fahimci addini ya aiki da shi ya istinbati ya fitar da hukunci na abin da bai faru ba ya ɗabbaka shi akan wato hukuncin abin da ya faru ya ɗabbaka shi akan abin da bai faru ba ya ce ga hukuncin Allah da wanda kuma shi ya kiyaye ilimin ya sani kuma ya sanar da abin da ya kiyaye din ya karantar da mutane alkur'ani duk da bai karantar da su yadda za su yi istinbadi ba ya karantar da su hadisai duk da bai karantar da su yadda za su yi istinbadi ba ko kuma ya karantar da su amma shi ba shi da ikon ya istinbadi din ba shi da ikon ya fatawa ya aiwatar da abubuwa akan wato abubuwan da abubuwan da abubuwan da ya sani ya apply wato ya aiwatar da shi akan abin da yake faruwa na yau da kullum ba shi da wannan ilimin ba shi da wannan ba shi da wannan hazakar amma shi ma akan alkhairi yake domin mutane za su zo su amfana shine kamar yanda ruwa wato kasar da ta rike ruwa mutane su zo su kwashi ruwan nan su sha waɗansu idan sun kwashi ruwan nan su shayar da shukar su waɗansu sun kwashi ruwan nan su shayar da dabbobin su kaga dai an amfana to amma ba za ka kamanta waɗannan dangi guda biyu ba da ƙasa wadda take fako wadda idan aka yi ruwa kawai zai kwarare bai shiga cikin ƙasar ba balantana wani abin kirki ya fito bai rike ruwan ba balantana wani ya zo ya amfana da ruwan to shine misalin wanda yake aka ya zo ya ji wa'azi ya ji karatu amma ba abin da ya shiga cikin zuciyar ya shiga ta nan ya fita ta nan ya shiga ta kunnan hagu ya fita ta kunnan dama ya fita ta kunnan hagu ba abin da ya wato bai tasirantu da wannan ba bai amfana da wannan ba to wannan misali ne Allah madaukakin sarki ya ce shi yasa sai ya ce kadhalika nusarriful aya. kamar haka muke jujjuya ayoyi kaga aya ce guda ɗaya ruwa da yake sauka daga sama amma Allah ya kawo aya daban manya-manyan ayoyi har guda biyu aya ta rayar da matattu bayan mutuwa da aya ta amfanuwa da ilimin da Allah ta'ala ya saukar ga mutane waɗansu su amfana waɗansu ba za su amfana ba kuma wannan ya nuna mana kan cewa masdarin wato sanadarin amfana da wahayi sanadarin amfana da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana komawa ne ya zuwa ga tsarkin zuciya yayin da mutum ya tsarkake zuciyarsa ya gyara zuciyarsa ya zamanto Allah ya san alkhairi a cikin zuciyarsa to sai Allah ya shi alkhairi kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa in ya Alamin lahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan in Allah ya san alkhairi a cikin zuciyarku Allah zai ba ku alkhairi sannan a cikin faɗin Allah ta'ala da ya ce liƙaumin yashkuro ga mutane masu godiya wannan ya nuna cewar misalan da suke zuwa a cikin alƙur'ani ba kowa suke amfana ba suna amfanan mutane masu shukura masu godiya ga Allah me godiya ga Allah kai da cewa Allah ya maka ni'ima ɗaya daga cikin alamomin godiya ga Allah shine kyautata ma iyaye domin yayin da iyaye su ne kake ganin ni'imar su zahiri yayin da ka zama mutum mai kyautata ma iyayenka ne to lalle zaka kyautata ma Allah saboda Allah ni'imarsa in ba ga zuciya wadda take rayayya ba sau da yawa mutane gafala suke yi amma ni'imar da iyaye suka yi kana gani tun kana yaro da har yanzu suna biya maka kudin makaranta su yi maka aure ko da kana da auren idan wani abu ya faru kasan su ne farkon wanda yake suka fi kowa jin kanka to kana ganin wannan ni'imar idan ka zamanto mai kyautatawa a gare su wannan ya nuna kan cewa kai mai shukura ne to masu godiya ga Allah su ne wanda suke amfana da ayoyin Allah a wani wajen Allah ta'ala ya ce kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun kamar yadda yace a farkon wannan surar a cikin suratul rum kuma yace ka kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'qilun ga mutane waɗanda suke masu hankali ka gani ilimi wato masu neman ilimi su ne waɗanda ayoyin Allah suke amfana su masu hankali al'aql menene ma'anar hankali wato ba masu bin sha'awarsu ba domin wato hankali shine kishiyar sha'awa waɗanda za su rinka sanya ma zuciyarsu linzami to yanzu mu an zo an cika mana kunne da abin da ba zai sa ni mai tunanin ba ba mu da lokacin tunanin kullum za ka ga mutum a tafiya ne ya sanya ba a cikin a kunnen sa waka kawai yake ji inda qur'ani yake ji ko wa'azi yake ji to wannan yana amfani da hankalinsa amma yayin da yake jin waka ba abin da yake babu abin da yake aiki tare da shi illa sha'awa a motsa sha'awa ba a sa zuƙo kwakwalwa ta tunani ba to wanda kwakwalwarsa ba ta tunani ayoyin Allah ba zai amfana da su ba ba zai amfana da ayoyin Allah ba nan kuma yace yashkurun masu shukura masu godiya ga Allah marasa butulci wanda ya zamanto baya butulci ga ni'ima mai godiya ga Allah yau shine fi cancanta ya godiya ga mutane kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yashkurullaha man la yashkurun nas wanda baya gode ma mutane baya gode ma Allah to mai yawan godiya ga mutane mai kaddar dukkan abin da mutane suka yi masa ya gani cewa an kyautata to wannan shine mai godiya ga Allah to mai godiya ga Allah shine wanda zai amfanu da ayoyin Allah saboda haka shi yasa zaka ga yayin da za a saukar da aya mai karatun ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da kansa amma sai ga waɗansu sun zo sun ce ma za ƙala anifa wai me ya faɗa ne ɗazu annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake karanta ayoyin Allah amma waɗansu su ji ayoyin sai su ce ma za ƙala anifa me ya faɗa ba su sani ba fa amma alladhina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun muminai sai wannan karatun ya ƙara musu imani su zamanto suna bishara da abinda Allah madaukakin sarki ya musu bishara da shi saboda haka ka zamanto mai waɗannan mai sifar waɗannan da Allah maɗaukakin sarki ya ambata masu amfana da ayoyin Allah masu neman sani masu hankali masu tunani masu godiya ga Allah jalla wa Allah ya sanya mu a cikin su ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi wallahi lalle mun aiko mun aika annabi nuhu ya zuwa ga mutanansa <clears throat> fa qala ya qaumi sai yace ya ku mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bautawa da gaskiya fac in ba shi ba inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lalle ni ina jin tsoron azabar rana mai girma akan a gare ku wannan bidaya ne na kissar na tafsilin abin da Allah ya dunkule a farkon surar Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun a farkon surar yace da yawa alƙarya mun halakar da su sai wato azabanmu ta zo musu suna bacci da daddare auhun hum qa'ilun ko kuma suna baccin rana to shine nan tafsili zai zo gashi Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya ce ɗin ya aiko alƙarya da yawa ya halakar da su daga cikin mutanen da Allah ya halakar su ne mutanen annabi Nuhu amma kuma Allah sunnarsa ta gudana baya halakar da mutane sai ya aiko musu mai gargadi annabi Nuhu shine farkon manzo da Allah ya aiko a bayan ƙasa kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira a cikin buhari da Muslim hadisin shafa'a yayin da mutane za su je wajen annabi Nuhu za su ce an awwalu rusulullahi ilal ard kai ne farkon manzannin Allah ya zuwa ga mutanen ƙasa wa wasafaka Allahu bi annaka wa wasafaka Allahu abdan shakura Allah kuma ya sifanta ka da kan cewar kai bawa ne mai yawan godiya ga Allah annabi nuhu <clears throat> shine manzo na farko da Allah ya saukar a bayan ƙasa ma'ana shine farko wanda aka bashi shari'a annabi adam annabi ne kamar yadda ya zo a hadisin imran bin al-husayn an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Adam annabi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh annabi ne amma shi ba a sifanta shi da cewa rasul ba wanda aka bashi shari'a an sifanta annabi Nuhu cewa shine farko domin annabi Adam abinda Allah ya aiko shi da shi kamar yadda waɗansu malamai suka suka nuna wato sako ne na tarbiyya na yanda zai yanda zai tarbiyantar da kansa da shi da 'ya'yansa wanda za su rayu a kai amma farkon bata da ya zo ma bayan ƙasa ya zo ne a lokacin annabi nuhu kamar yadda abdullahi dan abbas ya bayyana cewa mutane sun kasance akan tafarkin tauhidi tun zuwan annabi tun zuwan annabi adam har zuwa lokacin da annabi nuhu ya zo ya samu mutanensa sun ɗauki gumaka koma bayan allah kuma asalin gumakan nan da suka ɗauka suna bauta ma ba allah ba asali bayan allah ne salihai wanda suka a suke ganinsu wanda suka yi surarsu suka sa akan suka yi surarsu hotonsu suka sa akan kabarburansu in suka in suka sai su rinka zuwa suna kallon su suna tunawa da ibadar da suka kasance suna yi wannan ya zamanto kamar allura da zabura gare su wajen su zamanto masu bauta ga Allah waɗannan hotunan da suka ɗauka suka sa a kaburburan da tafiya ta yi tafiya sai mutane suka mayar da su ababen bauta ba Allah ba maimakon su je su rinka kallon su suna tunawa da ibadar su wannan mutumin tumin sai suka mayar da su gumaka suna bauta musu ba Allah ba suke ganin kan cewar su ne wato suke da su ne da haƙƙin bauta maimakon su gansu su tana da su Allah sai su gansu su rinka bauta musu su ne wanda ambaton su ya zo a cikin suratu a cikin suratu nuh ولا تذرن آلهتكم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا asali waɗannan sunayen mutane ne salihai suka mayar da su gumaka to shine Allah ya aiko musu da annabi Nuhu domin Allah ya dawo yana daga cikin rahamar Allah kun ga wannan munasabar ambaton wannan bayan saukar rahamar Allah ta ruwa don nuna cewa rahamar aiko da manzanni babbar rahama ce ta Allah domin da shi ne za a dawo da mutane zuwa ga tafarkin daidai domin Allah ya halicci mutane akan tafarki batotar ba tafarkin daidai shaidanu suka suka suka dauke su daga hanya to yayin da suka kauce daga hanya Allah bai kyala mutane haka ba sai ya aiko da manzanni dan su sake dawo da su hanya to manzo na farko shine annabi nuhu ya zo ya ce Allah ya ce mun aiko shi zuwa ga mutanensa ba su da suna ba kamar mutanen annabi hudu ba da aka kira su adawa ko mutanen annabi salihu da aka kira su samudawa su kawai an san su da qaumu nuhin mutanen annabi nuhu haka Allah ya ambace su a cikin alkur'ani faƙala sai ya ce wato ana aiko shi sai ya ce alfa'u wannan yana nuna abinda annabawa suke a kai na zabura wajen wajen isar da sakon Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana aiko shi sai ya tashi zuwa ga sai ya tashi zabura da isar da sako to haka ma annabi nuhu faqala wato nan take sai yace ya qaumi ya ku mutane na a cikin fadin sa ya qaumi akwai wato talaqqufi akwai sassautawa wanda ake so ga dukkan mai kira ya zuwa ga Allah ya kasa ya sifantu da shi yayin da zaka kira mutane yayin da ya kira mutanen sai ya ce ya ku mutane na domin ya nuna kan cewa yana yin mai nasiha a gare su mutanensa ne su ba bako bane. kuma mai san alkhairi ne gare su sai musu mukhataba da wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai idan isar da sako ga mutane sai ya kira su da irin abin da ake kiran su da shi na girmamawa kamar yadda ya rubuta wasiƙa ya zuwa ga sarkin rumawa ya ce ila hirakal azimin rum ya zuwa ga hirakal babban wato shugaban mutanen rum ya ba shi wannan matsayi nasa domin wannan shine zai sanya zuciyar ta ce a'a to me yake faɗa bari in saurare shi sabanin ku da zaka gaya masa ka kausar magana kana faɗa sai ce to faɗa ne to a shirye nake to wannan a cikin wannan wato malaman usulul da'awa sun fitar da uslubi na da'awa da ya kamata dukkan mai wa'azi ya koye shi ya ce ubudullaha saƙon shine ku bauta ma Allah wannan shine farkon saƙon annabawa tauhidi bauta ma ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abun bautawa da gaskiya in ba Allah ba wannan da'awar ta cancanta ga mushrikai waɗanda suke bauta ma Allah suke bauta ma wani Allah tare da shi haka zalika ga wathaniyun maguzawa wanda ba sa bauta ma Allah aslan gumaka kawai suke bauta ma ba san Allah ba dukkanin su kiran guda ɗaya ne ku bauta ma Allah ba ku da abun bautawa da gaskiya in ba shi ba sannan yace inni akhafu alaikum azaba yawmin azim wannan kalmar isti'inafi ce waɗansu sun ce kuma jumla ce duk da yake isti'inafi ce tana da ma'anar ta'alili wato ku bauta ma Allah babu abin bautawa da gaskiya sai shi domin ina ji in ba ku yi haka ba ina ji muku tsoron azabar rana mai girma a cikin wannan akwai ikati ranin tauhidi da imani da tayarwa bayan mutuwa wanda shine gundarin abin da mushrikai suke musu da shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna musun tauhidi suna cewa aja alal alihata ilahan wahida suna musun tayarwa bayan sun mutu suna inkarin lahira to don haka ya fara buɗe saƙon na annabawa da wannan saƙo na tauhidi don a nuna cewa abinda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba abu ne wanda yake bako ba shine saƙon annabawa baki ɗaya tauhidi da imani da lahira nan da ya ce ni ina ji muku tsoro ina jin tsoron azabar rana mai girma a kanku a cikin wannan akwai nasiha ta cewar baya son wani sharri ya same su wanda yake haka annabawa suka sifantu da shi kamar yadda za mu gani a gaba ya fito kiri-kiri ma ya ci cewa shi mai nasiha ne haka Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta kansa cewa inni mumsikum bi hujazikum ni ina rike da matattaran madauran wandanku ko kuma kuna kubucewa daga hannuna za ku fada cikin wuta ina cewa halumma ma'anin nar ku taho daga wuta kada ku fada wuta haka annabawa suke dukkan sakon annabawa saboda su sun ga abin da bamu gani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daren Isra'i ya je ya shiga aljanna ya ga wuta ya ga abin da ake a cikin wuta saboda haka yayin da yake janyo mu yake umarnin mu saboda ya ga abin da bamu gani bane ina cewa halumma ma'anin nar ku taho kada ku fada wuta to haka annabawa suke haka annabi nuhu yace ina ji muku tsoron azaba wuta saboda shi ya san abin da ba su sani ba na'am qala min qawmihi inna manyan mutane masu faɗa a ji daga cikin mutanensa suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin mu haƙiƙa muna ganin ka a cikin bata a cikin bata kake wanda yake mabayyani qala ya qaumi sai yace ya ku mutane na laysa bi dalalatun walakin ni rasulun min rabbil alamin bata bai kasance ba a gare ni sai dai ni manzo ne daga ubangijin talikai uballighukum risalati rabbi ina isar muku da sakonnin ubangijina wa ansahu lakum ina yi muku nasiha nasiha wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun na san abin da ku ba ku sani ba daga Allah awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum ko kuna yin mamaki ne cewa gargadi ya zo muku daga ubangijinku akan harshen namiji mutum daga cikin cikinku liyundirakum dan ya gargade ku wali tattaku domin kuma ku samu takawa wala allakum turhamun kuma domin ana kaunar ku samu rahamar Allah fa kadzabuhu sai suka karyata shi fa anjaynahu walladhina ma'ahu sai muka tsirtar da shi da shi da waɗanda suke tare da shi fil fulki a cikin kwalakwale wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina muka nutsar da waɗanda suka suka kakkaryata ayoyinmu innahum kanu qauman amin hakika su mutane ne da suka kasance makafi ga barin ganin gaskiya Allah ya sifanta abinda mutanen annabi Nuhu suka yi jawabi a gare shi yayin da yake musu jawabi na mulatsafa na rahama yana cewa ya ku mutane na su ko manya-manya waɗanda yake su ne masu faɗa aji su ne jagorori su ne ranar alkiyama waɗanda Allah ya sifanta su masu girman kai ƙalar ladina stakbaru lil ladina stud'ifu masu girman kai suka ce ma raunana to su ne almala'u masu cika idanu daga wato alladhina yumali'una ba'dhum ba'dha suna karfafa sashi da sashi suna karfafa sashi da sashi su ne wanda suke ganin kan cewar su ne za su haɗu domin su kai al'umma ya zuwa ga gaci don su ne masu mulki su ne masu hannu da shuni su ne masu rike da wato da iktisadi su ne waɗanda ake gani masu ilimi a cikin ƙasa su ne waɗanda ake ganin jagorori to waɗannan su ne waɗanda al'ada ta gabata su ne waɗanda suke gaba da manzanni domin su ne waɗanda suke da matsayi wanda suke ganin saƙon annabci idan ya zo zai tafi da matsayinsu koyaushe za ka samu raunana a cikin al'umma su ne mabiya annabawa manya-manya manya-manya a cikin al'umma a galibi su ne waɗanda yake ba sabon annabawa saboda girmansu Ya yasa ya sa musu girman kai shi ko girman kai ma'anarsa shi shine ga gaskiya ka kibinta to almala'u waɗannan manya-manya daga cikin mutanensa sai suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin mu muna ganin ka a cikin bata mabayyani saboda su ne da ilimi ta yaya za ka zo da wannan abu sabo a tacce ne kai kaga a cikin wannan akwai kasawa ba su ce ba ma su ce ya nuhu ba ya kai annabi nuhu domin su nuna mulatafa inna lanaraka fi dalalin mubin ko kira babu kawai suka yi hukunci a kansa kai a cikin bata kake a shi kuma annabi nuhu wannan gilza tasu bai ta tasiri a kansa ba da ya tashi musu raddi sai ya sake kiransu da mulatafa ya ce kala ya qaumi sai ya ce ya ku mutane na laisa bi dalalatu babu bata tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne daga ubangijin talikai wannan shine babban rigimar annabawa da mutanensu saboda su mutane abinda abinda Allah maɗaukakin sarki yake ba su na aya ta farko da za su yi imani shine shi manzan shi manzo ɗin su gan su ga alamar gaskiya tare da shi domin kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce faqad labithtu fikum umuran min qabli na rayu a cikin ku shekaru masu yawa an san shi baya ƙarya ta yaya za a yi wanda baya ƙarya ga mutane ya zo ya ɗauko ƙarya ga mahalicci baki ɗaya ga Allah baki ɗaya ya ce zai yi ƙarya Matuƙar gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan farkon aya kenan da ake da Allah madaukakin sarki yake ba mutane su gane cewa wannan manzo ne daga Allah kaga shi yasa abdullahi ibn salam yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon maka tambaya ba wanda ya san su in ba annabi ba da ya masa tambaya aya ta tabbata ya gaskata annabci to shine kuma dukkan sauran alhairi sai ya biyo kan wannan shi yasa annabi nuhu ya ce wa mutanen su ni manzo ne daga ubangijin talaka wato ku gane alamun annabci tare da ni da manzanci tare da ni domin ku eh, eh, karbi kirana sannan ya sifanta musu abin da yake yi uballighukum risalati rabbi wannan shine wajibin manzanci ina isar muku da sakon sakonnin ubangiji na dukkan manzo ya sifantu da wannan wajibi ne ya isar da sakon Allah shi yasa a ƙarshen taro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mutane za a mayar da ku ya zuwa ga ubangijinku kuma Allah zai tambaye ku a kaina me za ku ce suka ce nashhadu annaka ballag annaka qad ballagta wa nasahta wa addaita mun shaida ya rasulullah cewa ka isar da sako ka yi nasiha ka cika haƙƙin ka cika ka ida ka sauke nauyin da Allah ya dora maka to nan ma annabi nuhu yake faɗan haka dukkan annabawa sun sufantu da wannan sifa at-tabligh dan haka duk wanda ya ce wani annabi ya ɓoye wani abu wannan ya girmama ƙarya akan Allah kamar yadda Aisha ta ce duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu da Allah ya ce ya isar wannan ya girmama ƙarya akan Allah saboda haka wajibin manzanci isarwa wa an lakum kuma ina yin nasiha a gare ku annus abinda ake nufi da annus shine husnun niyya wa iradatul khair kyakkyawar aniya da nufin alkhairi dukkan annabi ya sifantu da wannan babu komai a cikin zuciyar annabi sai nufin alkhairi shi yasa Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa harisun alaikum mai tsananin kwadayi ne akan tsirarku mai tsananin kwaɗayi ne akan abin da zai tsirar da ku shine matuƙan nasiha to annabawa sun sifantu da wannan sifa ta nasiha kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce addini ga baki ɗaya nasiha ne nufin alkhairi nufin alkhairi ga mutane to don haka dukkan wannan dukkan abin da aka ce sifar annabawa ce wajibi ne mumini ya wurin samun wannan sifar mumini ya zamanto mai nasiha ne mai kyakkyawar aniya a zuciyarsa mai nufin alkhairi ga waɗansu mai nufin alkhairi ga mutane mai nufin mutane su samu alkhairi to haka annabawa suke sannan kuma wa alamu min Allahi ma la ta'lamun na san abin da ba ku sani ba daga Allah wannan sifa ce ta annabawa suna da ilimi wanda ilimin su daga Allah ne ilimin su daga Allah ne shine wahayi ba a yin wahayi ga wani in ba ga annabi ba ba wanda yace yake da ilimi daga Allah in ba annabi ba duk wani wanda ya ce yana da ilimi daga Allah bayan ba annabi ba ne to wannan ya zama to dujal ilimi daga Allah wanda yake zuwa babu wasita ta koyar ta koya sai dai mutum ya karba daga Allah ta fuskar mala'ika wannan ga annabawa ne kawai to kuma mutum ka yadda da wannan sai ka huta tare da sha'anin annabawa masu girman kai masu makami su suna ganin sun fi karfin wannan ta yaya za a ce wani yana zuwa da ilimin da su basu su da shi kuma dan me za a ce wai a cikin mutane baki ɗaya shi za a zaɓa a bashi ba mu ba ba wani ba ba wani ba wa qalu la nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim kamar shirkai rigimar su kenan me yasa ba a saukar da wannan alqur'ani ba akan wani mutum daga cikin alqaryon nan guda biyu mai girma wato daga cikin mutanen maka ko daga cikin mutanen ta'if a zaɓi wani babba irinmu a ce shi za a ba mu sai a ɗauko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake duk da yake daga cikin babban gida yake amma shi bai shahara da kasuwanci ba bai shahara da kuɗi ba bai shahara da waƙa ba ya shahara da gaskiya da riƙon amana ya shahara da wannan da cewa dukkan wajen kowa karɓaɓɓe ne to shi ne Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su suke raba rahmar ubangijinka Allah shine ya san wanda ya dace da sakonsa ya sanya masa sakonsa to in ka yadda cewa annabawa su Allah ya ba su wannan fifiko ba da yawan aikin su ba da yawan ilimin su ba da zaɓi daga Allah to shikenan ka huta ba kai girman kai ba to waɗansu girman kai ne yake damun su shi yasa sai annabi nuhu ya ce musu ko kuna mamaki ne cewa wa'azi shine wahayi kenan sakon Allah an kira shi zikir saboda abin da ya kunsa na gargadi da faɗakarwa da kyakkyawa da kuma ambato wato ɗaukakar mutanen da aka saukar da su domin zikir dai yana da wannan ma'ana domin saƙon annabawa ya ƙunshi gargaɗi na wa'azi ya ƙunshi faɗakarwa kuma ya ƙunshi ɗaukakar daraja ga wanda suka yi aiki da shi suka karɓe shi shi yasa ya ce kuna mamaki ambato ya zo muku daga ubangijinku sai ya dangana ubangijin bai ce an ja akun zikirun min rabbi ba bai ce an bato daga ubangiji na ba sai ce daga ubangijinku don su yadda kan cewar abin don maslahar su ne don saƙon don su ne don su wa'aztu ne don su samu ɗaukakan ne ala julin minkum an baton nan ya zo muku akan harshen namiji daga cikinku wani ya daga hujjar da mutane da ake kafawa da kan cewa annabawa maza ne baki ɗaya. ya ce kuna mamaki cewa sako ya zo muku daga ubangijinku a har a kan harshen mutum daga cikinku domin ya muku gargadi kuma domin ku samu takawa kuma domin a jikanku akibar duk alhairunku ne ku ya gargade ku ku zamanto kun samu takawa wanda yake sifa ce wanda yake dukkan mutanen kirki suna santa mai tsantseni mai tsoron Allah sannan kuma samun rahama wannan shine rigimar waɗanda suke kafirce ma annabawa ta yaya za a yi a ce mutum ne zai zo musu da sako daga Allah wa منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا illa an ابعث الله بشرا ba abin da yake hana ba abin da ya hana mutane su imani yayin da shari'a ta zo musu face fadawar a ab'ath Allahu basharan rasula yanzu Allah ya tayar da mutum ya zamanto shine manzo wato mutane so suke su ga mala'ika ya zo daga sama yana cewa to ku yarda ga littattafai daga Allah kowa ya imani yayin da mala'ika ya zo ai la yau ma idin lil mujrimi babu bishara ga mujirmai a wannan rana sai ta shikenan ai in mala'ika ya zo shikenan ka gani ka ga hakika ai babu zancen tuba babu zancen imani ka ga mala'ika ko me ake me ake sauraro shikenan sai hisabi kawai to amma mutane rigimar su shine ta yaya za a ce mutum ne za a aiko mana to ai dan Allah ya sanya wannan ne ya sanya mutum din ya zamanto shine mai sako dan zuciyar mai zuciya rayayya ya zamanto ta bayyana daga zuciya matatta zuciya wadda ta kunshi kyakkyawar aniya da alhairi ta bayyana daga zuciya wadda take mummuna domin shine ibtila'in shine jarabawar to sai suka karyata shi da suka karyata shi abin ya tsaya anan nan Allah maɗaukakin sarki sunansa ta gabata cewa idan mutane suka karyata manzo to Allah maɗaukakin sarki zai intikami a gare su sai Allah ya tsirar da annabi Nuhu walladina ma'ahu da wanda suke tare da shi tare da shi a cikin imani ba wanda suke tare da shi a gida ɗaya ba domin akwai ɗansa wanda yake yana tare da shi a gida ɗaya shi shi Allah bai tsirar da shi ba saboda me saboda bai kasance inda ya ce innahu laysa min ahli baya wanda suke tare da kai a cikin imani shi bai tsira ba wanda suke tare da shi ai a cikin imani Allah ya ce kuma sai muka nutsar da waɗanda suka karyata ayoyinmu wannan ayar ta kawo a dunkule nutsarwar da yaya aka nutsar da su fa akhadhahum tufan tufan ne ruwa wanda yake yake kwarara daga sama yake bubbugowa daga ƙasa mai kwarara daga sama mai bubbugowa daga ƙasa ya haɗiye su la asima yawma min amrillahi illa man rahim haka annabi nuhu ce babu wanda yake za a tsirar da shi a karin a bashi kariya daga al'amarin Allah a wannan rana sai wanda Allah ya ji kansu wanda Allah ya ji kansu kuma su ne kadai wanda suke tare da annabi Nuhu a cikin kwalakwalansa shi yasa Allah ya ce muka tsirar da shi da wanda suke tare da shi filfulki a cikin kwalkwale kwalkwalan da yayi ake masa izgili ake cewa a ah, yau kuma an koma kafinta daga wa'azi an zama kafinta haka in suka wuce suna masa izgili yace in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharu in kun yi izgili da mu yanzu za mu zo mu izgili da ku kamar yadda kuke izgili sai ga su suna sai ga su suna neman suna neman makama suna neman mabuya sun rasa inda za su koma sai ga annabi nuhu wayya tajribihim fil mawjin kal jibali tana tafiya da su a cikin wato igiyar teku kamar dutse take tafiya Allah ya tsirar da su sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ma kasa ta tsotsa ruwanta ya ce ma sama ta daina zuwan sannan ita wannan kwale-kwalen ta daidaita akan dutsen judi wa qila bu'dan lil qaumi zalimi aka ce nisa ya tabbata ga azzalimai aka halakar da su innahum kanu qauman amin Allah ya sifanta su cewa su mutane ne makafi ba sa gani duk bayani an nuna musu amma makafi ne Allah ya musu shamaki saboda haka kada ka zamanto cikin makafi wanda ba su da basira Allah ya bada basira Allah ya bude mana zuciyarmu da zuciyar zuciyar basira wadda za ta ga hasken alqur'ani ta imani subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk